ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون za a ce masu ku ɗanɗani azabar ku wadda kuka kasance kuna roƙon a gaggauto muku da ita yayin da manzanninku suke yi muku gargaɗi da ita kawai saboda izgili